بسم الله الرحمن الرحيم ما يقول فأنا شوى وقد يصير على من بالغلبة وقد يصير على من بالغلبة مضاف مضاف كو مضاف نو مسكوب ألك العقبة وحف علي ذي إن تنادي أو تذف أو جف وفي غيرهما قد تنحل ما يتبقى أبو دابيكم وقد يسير على من بالغلبة مضاف أو مطلوب أرض الأقبة وحسف الذي إن تنادي أو تذف أو جب وفي غيرهما قد تنحذف تمام نعم. abinda zai mai kulasa yake cewa a nan shi ne wa kada siro alaman bilgalaba yana yiwuwa ta hanyar rinjayarwa ya kasance sunan yanka menene zai kasance ina fa'ili shi shine mudafun kawato a larabci idan a nasar ne za ka makana cewa wa ƙarya tsiru muzafun aw mashubu aw al hmm? kamar da muke muke cewa muhammad alam ne wadi muke cewa hindu alam ce aisha umar hmm? usman ibrahim nuh lut duk waɗannan menene adam ne yawwa to haka shi ma mudaf hmm, yana iya zamantowa alam Wani mudaf yana iya zamantowa alam ta hanyar galaba mudaf ne amma saboda a rinjayar da shi da sauran mudafan a bambanta shi da su mu rika cewa taburmar masallaci ko kabit masallaci kabit masallaci kabit masallaci za a samu kabit masallaci a nan babban masallacin mu akwai kabit masallaci masallatan mu na bakin kasuwa akwai kabit masallaci hmm? to amma ta yi watakila a samu wani kabit din na masallaci ya to ya shahara sosai da kafaɗin masallaci kafaɗin masallaci har lokacin da aka ce kafaɗin masallaci za a ɗauka ba sauran kafin ba ne sai wannan kawai wasu har ya zama to an rigayar da wannan kamar yanzu umar ibn khattab yana da yara da yawa daga cikin su akwai abdullah da sauran yara hmm? umar ibn khattab abbas babban annabi sallallahu alaihi yana da yara da yawa daga cikin cikinsu akwai wa akwai abdullah wadi to da kan ko babban abdullah ya amma yana da yara da yawa saboda kowane yaro daga cikin yara kamar ibn khattab ai sunan ai ana iya ce masa ibn umar kamar ibn umar amma yanzu lokacin da kana da shi da ibn umar bayan hankali da bai koma wurin sa yawa daga wannan bilgalaba ke saboda kan mudaf ya zama to alam bilgalaba an rinjayar da shi wannan abdullahi din kan sauran an wanta wanda ko ba kika yi tantance ba shine ma ta wa yasiru alaman bilgalaba aw matkubu allah ba kuma mudaf ba mudafin ko maskubu al mai abokantaka da al shi ma wani lokaci yakan zama cikin alam shi ma bil ghalaba misali al-madina طبعا المدينة جميل كذلك مع المدينة كان إذا مدينة هذه المدينة المدينة كانوا المدينة واضح amma an yi kamar mai har yanzu ya zama to garin nan da manzon Allah ya hijira zuwa gare su wanda kafin musulunci ana kiransa ya bayan annabi ya ana kiransa tsaiba tsiba tsaba da kata yanzu almadina hankalin mutane zai koma ina za a fahimci saboda haka yanzu nan an rinjayar da garin manzo ko ɗaiba ko ɗaba hmm? an rinjayar da wannan suna a kansa a kan sauran garuruwa da kuma duk biranen duniya su ma almadina ne an fahimci abin to shine ma'anar wannan wa qad yasiru mudafun au masbubu al mudaf ko masbubu al ta yiwu ya zamanto alaman sunan yanka bil galaba ta hanyar rinjaye sai ka muka misali ya ce kal'aqaba hmm? kal'aqaba akwai aqabu aila can wajen jordan al'aqaba ko eh, abin nan falakta hamal aqaba aqaba eh, wata hanya mai dan wahalar bi ko ta hanya wanda duwatsu suka yi kusan haɗuwa mm, da kirza da kutsa mm. wannan shi ne mana al'aƙaba amma an kai lokacin da aka ce al'aƙaba ana nufin aƙaba su aila wazi yanzu wannan misali ne kawo mana ya ce kal'aƙaba a baiti na biyu ya ce wa hasku an wa hasku albi ai wa hasu hadhihi al wajen irin su al'aqaba din wadi al'aqaba din nan ka shafe ka shafe al a cikin al'aqaba ko ka shafe al cikin al-madina ko ka shafe al cikin al-kitab a duniyar ilmi musamman a duniyar nahau idan maluman na suka ce alkitab me suke nufi littafin sibawai wazi amma kowane alkitab ma alkitab ne shi ma yanzu ibnu qayyim da muke karanta shi ma alkitab ne ai aha to shi wannan al da yake cikin irin wannan sunayi irin su al-aqaba irin su al-madina irin su alkitab. da ake nufin littafin sibawahi ko almadina da ake nufin garin da manzo Allah ya hijira zuwa gare shi ko al'aqaba wato aqabatu aila da ake nufi to su wa'annan zaka shafi al'in shine mana wa hasfa albi ko kuma in kana so ku dubi farkon ajizin baitin aujib wa aujib hasfa'al sun san shanin waka ba kamar magana zuwa ba ce ya halatta aikum gaba kun baya saboda waka ta tafi amma kana son ka gane abin sosai a yi gwaya gwari-gwari sai ka ɗauko wannan wawo na farko a sadarin baiti ka ce wa aujib ka wajatta hasfa'al shafi al bi hadi ai ka ka wajabta shafi ai wa aujib hasfa ha bi al ai hadhihi al don dama hadin ismul ishara ne wanda ce haza ismul ishara shine zaɗin hadin nan bihi ne an fahimta to ka shafi al din in tunadi idan za ka kira wannan suna in zaka mai da shi munada ka shafi alif au tudif ko za ka yi ibafa idan kana son kai ibafar garin nan da manzo Allah ya hijira zuwa gare shi za ka yi ibafar ta zuwa ga ko manzo Allah ko ni abu ba za ka ce almadinatu rasulullahi ba a faɗi nan ya za ka yi a wannan lokaci sai ka shafi allin ka ce me madinatu rasulillah ha eh? yawwa shine mana autobus ko in za ka yi ibafa haka nan autonadi ko za ka yi kira da za a ce madina wani abu ne mai rai za ka kira za ka ce ya almadina ko kuma za ka ce ya madina ya madina za ka ce za ka shafi kun fahimci abin yawon shi ne mana wa hasfa al zi in tunadi ko autodif aujif mai da shi wajibi dole ka shafi al'in amma wa fi ghairihi ma ƙarshen tanhabi wani lokaci ko da ba a halin kira ba halin mai da su munada ba ko a halin mai da su muzahu ba ana iya shafi al'in amma ba lokaci da yawa ba za a kawo misali kamar da ake cewa abin nan kamar da wannan ya ba da misali abin nan ya ce ayyuk suna wani tauraro ne asalinsa al'ayyuk sunansa kenan al'ayyuk wannan lam din lam ne bil galaba wazi to kana iya sha kaga in ka kira shi ayyuk ayyuk ba tare da kati al'ayyuk ba kuma ba munada bane ba ibafa bane ka sha shafi al'in haka to wannan yana zuwa amma ba da yawa ba shine mana وفي غيره معي وفي غير المنادى هو في غير هالة النداء وهالة الإضافة كتن تنهذك يا أيها أشاتي أليك كما أقول وان دي شهر دا السائق wani mutum ne mai yawan kyauta yana da kyaututtuka mai kuɗi ne kuma yana da alheri saboda haka wani ya kan yanka dabbobi abinci mutane su wani lokaci a mutane hidima haka sai aka samu guguwa iska iska mai abin nan iskar ruwa ya taso saboda haka sai sai rairai ya shiga masa ido sai ta zazzagin iskar da ruwa ya sauko sai tsawa ta kashe shi wanda tsawa ta kashe shi al'arabci ana kiransa saif ko asaif kowane ne ma haka ya same shi sunansa as amma sai ya zamanto wannan a sa'ik ɗin an rinjayar da shi a kansa to shi ma wani lokaci akan shi haka alif ɗin amai a ce masa ne sa'ik kamar da ake kiran wannan tauraro da ke kusa da surayya ayyuk maimakon al'ayyuk da aka fi kiransa wani lokaci akan ce masa ayyuk wadi kun fahimci dautotun wannan dala-dala wa ƙad yasiru alaman bil ba. ta yiwu duk lokacin da aka so za aka yi kat sannan aka kawo mudari'i bayan kat ana nufin zai iya yiwuwa ta yiwu amma lokacin da aka ambaci kat aka bibiyar da shi ma zai to wani ana tabbatar muku ne idan aka ce kat tara tabbas ya kasance amma aka ce kat ya siru ta yiwu ya kasance kat zahaba tabbas ya tafi kad ya zahabu ta yiwu ya tafi wadi wa kad ya siru alaman bil mudafun aw mashubu al mudaf ko wanda ke abokantaka da al wanda ke tare da al ta yiwu ya zamanto sunan yanka bilgalaba ta hanyar galaba misali kal'aqaba kamar lafazin al'aqaba da muka mutum sare wannan magana ta kwanta sai aka ce to mudaf da maskubu al dinnan ga wani hukunci kuma a kansu aujib hasfa al wajabta tilasta shafi al bi wannan al din tilasta shafe shi ai hadhihi al din intunadi in ka kira in ka yi kira kamar da abin munada autodif ko kuma ka yi ibafa hmm? amma ka sani shi harkar al'innan shafi al'innan ko da bai ba ni da'i babu ibafa ta yiwu lokaci zuwa lokaci kaga an shafe shi shi ne fi gairi ma hazif a nan bai ba da misali ba misalin shine kamar da muka gaya muku mutumin da ya shahara da asa'ik ana ya shafi annin a ce masa sa'ik hmm? tauraron nan da sunansa da aka sani shine al'ayyuk ana shafi annin ya zama to ayyuk wadi to idan kun san wannan sai mu shiga mai mai littafin mu yake cewa ابن أقيل يتشي من أقسام الألف واللام ينادق شكين كشكشن ألف دلام أنها تكون للغلبة سنة يزمن توا للغلبة سبو جرين نحو مثالي المدينة واضح المدينة والكتاب فإن حقهما الصدق على كل مدينة وكل كتاب حق لفظ أن المدينة حق لفظ أن الكتاب شيني قسكنتوار سأكن قوة برمي قوة برمي ما da قوة لتاتي ما لكن غلبت المدينة أما lafazin almadina dinnan tayirin jaye ala madinatin a kan garin annabi sallallahu alaihi wasallam garin da annabi hijira zuwa gare shi sa'annan wal kitab lafazin nan na alkitab shi kuma ya galaba ala kitabi sibawaihi akan littafin da sibawaihi ya wallafa cikin ilmin nahawu wadi rahimahullahu ta'ala hatta innahuma wannan shi yasa har ma duk lokacin da aka sake waɗannan sunaye biyu al-madina ko al-kitab ai idza utlika duk lokacin da aka sake su lam yatabadar ila alfahmi ghayruhuma wasu su ba za su yi gaggawar isa kulwar jama'a masu sauraro ba sai su amma wasu su ba za su abin da an ce na je al-madina shikenan garin manzo Allah zaka fahimta ba za ka fahimci kano ake nufi ba ko abin nan dola ko gombe ko bauchi ko jos ba wannan za ka fahimta ba wazi yawwa to malam ya ce wa hukmu hadhihi alifi wallami hukuncin alif da lam din nan da ke cikin almadina alkitab misali hmm? annaha la tuzafu illa fi nida ba ita ba a shafe wannan alif din da lam din ba a shafe su hukuncin su kenan ba a shafe su illa fi nida sai a cikin kira sai in za a mai da lafazin wanda ake kira al idafa ko ko lafazin nan an yi ibafar sa an jingina shi zuwa ga wani nawo misali ya sa'iqu fi sa'iq asai kamar da muka ce nan asai in kun duba ƙasa nan za ga wane ne asai din tarihin sa ko in ka ce za ka kira shi sa'ik din nan za ka kira shi za ka ce ya sa'ik ba ya sa'i, wadi ka ka shafi al'in saboda eh, saboda sa'ik a wannan lokaci ya zama to munada wajibi ne dama nan an ya ce maka aujib aujib hafa alhadihi wadi mhm haka nan kuma wa hadhihi madinatu rasulillah ba za ka ce wa hadhihi madinatu rasulillah ba za ka faɗi haka yawa amma amma wa qad tuzabu fi ghairihi ma yu a shafe wannan alif da lam din cikin wani su su biyu wani ne su biyu da ake nufi a nan menene abdul malik abdul wahab na ahsan Shi ne fi ghairihima ay wa qad zafi al al alif wal lam fi ghair al munada wa fi ghair al mudaf wadi yawa amma menene shuzuzan ta hanyar shuzuzi ba ta fa yake faruwa ba Su sumi amin kalamihim an ji da maganar su larabawa an ji cikin taɗe-taɗen larabawa suna cewa haza ayyuku ɗali'an wannan tauraro wannan tauraruwar ayyuku ne ga tun tana kullowa maimakon al'ayyuku wazi an ji cikin tare laraba wani lokaci akwai masu cewa haza ayyuku ɗali'an maimakon haza al'ayyuku ɗali'an wazi yawon ku duba ƙasa na za ga wata tauraruwa ce ake kira Ayyuk? wal aslu al Ayyuk? asalin wannan lafazin al ne al Ayyuk. wa huwa ismu najmin suna ne na tauraruwa to idan kun fahimci wannan wa qad yakunu al alamu bil ghalabati ayban mudafan hmm? وقال يكون الألم بالغلبة مضافا هكذا الألم وتينا إذا من توهر ينزو ويكون الألم ألم ينا يكسن شوى بالغلبة هن الرنجاي إذا من تو مضاف كما يدى مكي مثالي ابن عمر ابن عباس ده سؤالي كم من عمر كما لفظ ابن عمر واضح ابن عمر يا زمان تومي علم جاب جوا عبد الله ابن عمر دون دبا شي كان ابن بابان سايحي ابناء عمر دين سنا ديوا او وابن عباس ده ابن عباس وابن عبد مسعود ده ابن مسعود ده ابن ابنان ابن الزبير ابن عمرو سلام ديوا عنده سكه ابنان فتضمنت علم بالإضافة واضح فإنه غلب على العبادلة wannan suna na na ibnu umar ko ibnu abbas ko ibnu mas'ud ko ibnu zubair ko ibnu amrin sun yi rinjaye akan waɗanda ake kiransu abadila شارون صابر من لسنا ينصفار عبد عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود عبد الله بن زبير والي دون غيرهم من أولادهم كما باين صدق سكين إياين دون غيرهم إن أرى مثل منيني ابن عباس ghairihim wannan damiru na him dinnan zai koma zuwa gawa zuwa ga inu eh, abbas inu abdullah da sauransu da aka ce min auladi him him dinnan nan kuma wannan damirin zai koma zuwa gawa ahsantum zuwa ga iyayensu yawwa wa in kana haqquhu ko da yake haƙƙin wannan in umar misali a sitku alaihim zai gaskato akan duk wani ɗa da umar ya haifa wazi yawwa lakin ghalaba ala haula sai dai wannan suna yi rinjaye kan waɗanda da aka ambata hatta innahu idza utlika ibnu umar wannan har ya kai ga a duk lokacin da aka saki wannan lafazi na ibnu umar la yufahimu minhu ghayru abdullah ba za a fahimci cewa ana nufi da kowa ba in banda عبد الله بن عمر واضح وكذا ابن عباس حكى لنا لوقت اللي اكشي ابن عباس بدا فهم شيء وانا مثل قوا بدك تجي انا يعني عند عباس يا فاسيوا أيوة. في عبد الله او أيوة. حكى ابن عباس إيه ابن مسعود رضي الله عنهم اجمعين وهذه الاضافه لا تفارقه وان اضافه باتر بوارث lafi nida'in ko ba za ta rubuta su ba halin kira wala fi ghairi hakanan a wani halin kira sabanin alkam a lokacin me. al a lokacin kira za a shafi al ko ba haka ba al a lokacin idafa za a shafi al amma anan ba wa maganar shafi wannan ibafa kullum ibafa ina na in ma za ka kira shi ne sai ka ce ya yamna umar ko ko yamna abbas ba za a ce za ka shafi ibafan ba wadi yawo nawo yamna umar ƙarshen wannan babi kenan alhamdulillah na gaba kafin a yi tambayoyi